Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a sannan kuma barkanmu da Asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud zai ba mu kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. sakamakon wani bincike da gudanar kan cutar covid-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani dubban magoya bayan tsohon firayim ministan pakistan imran khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga To madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa bayan jan kafa da rundunar 'yan sandan jihar Borno ta yi game da zargin kai hari kan tawagar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar. Yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta amince aikan an kai harin kuma ta sha alwashin gudanar da bincike. wannan mataki da hedkwatan 'yan sanda na ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau don yanzu aka fara wannan al'amari za kuma a ji cewa ganin yadda aka tabga asarar rayuka da dukiyoyi a najeriya musamman ma a wurare irin arewa maso gabashin kasar sanadiyar matsalolin tsaro ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga bayar da gudummawa ta fuskar kuɗi da shawarwari sannan kuma kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikarai shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga gwamnatin taliban a afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta cimma matsaya bayan ƙuri'a da aka kaɗa wadda mambobi 116 suka goyi bayan wannan kira babu dai wata ƙasa da ta nuna adawa da matsayar illa ƙasashe goma da suka hada da rasha china da pakistan da ba nan aka kada kuri'ar sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar covid-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta covid-19 bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama yayin da ake samun wasu nau'ukan kwayar cutar ta coronavirus da ke bulla masu binciken waɗanda amurkawa ne sun ce wannan nazari da suka yi wanda aka wallafa a mujallar lafiya ta nature medicine journal shine na farko da ya bincike kan yadda sake kamuwa da cutar ta covid-19 yake ƙara barazanar sa mutane su kamu da wasu cututtuka ciwon zuciya da na koda na daga cikin cututtukan da kan iya kama mutanen da suka rabu da cutar ta covid-19 sama da sau ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, ko da babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya bada rahoto shine na ana banera mai shekaru 24 wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa ko dai yake sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron iran ɗin suka cafke santiago sanchez mai shekaru 41 a da ake kira sakes bayan da ya halarci jana'izar mahasi amini wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko bayan jan kafa da rundunar 'yan sandar jihar borno ta yi game da zargin cewa an kai hari kan tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar yanzu rundunar 'yan sandan najeriya ta amince an kai harin kuma ta sha alwashin gudanar da bincike wakilin muryar amurka hassan maina na yana dauke da karin bayani rundunar 'yan sandan najeriya ta yi fifa iya koma baya inda yanzu ta amince cewar an kai farmaki akan tawagar tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar da ke takarar shugaban kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta pdp jam'iyyar pdp ta ce wasu gungun 'yan daba sun farma tawagar ɗan takarar shugaban ƙasar nata a birnin maiduguri inda aka raunata mutane 74 tare da farfasa masu gilasan motoci take kuma rundunar 'yan sandan jihar borno ta karaita wannan magana kakakin 'yan sandan jihar borno kamilu shatambaya ya ce zargin bai da tushe ballantana makama kuma wani yunkuri ne na tada fitina a jihar borno what happened in borno had happened and the, uh, the assessment uh, the state public relations officer Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke cewa abin da ya faru a Borno ya faru. Bayanan da kakakin 'yan sandan jihar Borno yi gaba ɗayansa ba daidai ba ne, don ya mai da martanin ne cikin gaggawa. saboda haka mun kafa kwamiti da zai duba abin da ya faru yadda ya faru ta hanyar samun ba'asi daga jama'a da jam'iyyun pdp da apc da ma 'yan sanda bayan haka akwai bukatar samun cikakkun bayanai don ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan nan gaba shugaban 'yan sandan najeriya kenan usman alkali baba to ko jam'iyyar pdp ta gamsu da wannan mataki tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa ambasada umar da magum wannan mataki da headquarter 'yan sanda na ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau don yanzu aka fara wannan al'amari kuma dole ta zama proactive kuma kamar yadda ta nata bincike ya zo daban da abun da wanda suke ƙasa suka faɗa su jami'ansu wannan ma ya nuna cewa lalle-lalle suna da niyan yin abun da ya kamata kuma ina musu fatan allah ya sa wannan kwamiti da suka kafa ba wai a je a bincike haka a dawo a ajiye shi a cikin fayil ba a yi aiki da shi kuma duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari ya kamata a yi masa hukunci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ƙarashin labaran duniya. Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa dakarun Mali da mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifukan kisan gilla da take ɗaruruwan haƙoƙin bil'adama. rahoton wanda tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke mali ta minisma ta fitar wanda kamfanin jalancin labarai na afp ya gani a ranar alhamis ya taskance laifukan take haƙƙin bil'adama guda 375 da aka aikata a ƙasar a tsakanin watan yuli da satumba rahoton ya ce mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifuka 163 yayin da dakarun malin suka aikata 162 rahoton har ila yau ya kara da cewa akwai laifuka 33 da kungiyoyin tsagiru suka aikata yayin da kungiyoyi masu dauke da makamai da kulla jijiyar zaman lafiya da su a shekarar 2015 a arewacin mali suka aikata laifuka 17 wani rahoto a karan farko ya fitar da bayanai da dama waɗanda a da ba a iya ba da rahoton su saboda kalubalen da ake fuskanta a ƙasar dubban magoya bayan tsohon firaministan pakistan imran khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar da yake a ranar alhamis a islamabad babban birnin kasar kan mai shekaru saba'in na kira ne da a gudanar da zaɓe da wuri mako guda bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai na yunkurin kashe shi a ranar uku ga watan nuwamba aka harbi kan a kafa a lardin punjab harin da ya yi sanadin mutuwar ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar pakistan etaharik sannan wasu sha uku sun jikata tsohon firayim minista kan ya yi wa dandazon magoya bayansa jawabi ta yanar gizo inda ya jaddada zargin da ya yi cewa firayim minista shehbaz sharif da wasu usoshin gwamnatinsa hada da wasu jami'an tsaro da na leƙen asirin ƙasar ne suka kitsa harin da aka kai masa sai dai gwamnatin ta sharif da jami'an tsaron ƙasar sun musanta wannan zargi a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labarin duniyar sai kuma rahoto na gaba bayan da matsalolin tsaro suka janyo ɗimbin asarar rayuka da dukiyoyi a najeriya musamman ma a wurare irin arewa maso gabashin ƙasar ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga bayar da gudumawa ta fuskar kuɗi da shawarwari ta baya bayan nan wajen bayar da gudumawa ita ce wata ƙungiyar matasa mai rajin kare yankin arewa maso gabas wadda ke samun tallafi a ciki da wajen najeriya ga wakilinmu muhammad nasir da cikakken rahoton dubban rayukan jama'a sun salwanta dubban wasu sun rasa matsugunansu yayin da aka yi asarar dukiya ta miliyan nerori a najeriya duk sanadiyar rashin tsaro kuma har yanzu matsalar na ci gaba a wasu sassa na kasar don da kokarin da ake yi na shawo kanta hakan ne yasa hukumomi da kungiyoyi ke ta faɗi shi wajen bayar da gudunmuwa neman mafita daga matsalolin yankin arewa maso gabashin najeriya shine ya fara tsunduma cikin wannan matsalar kuma yanzu haka kungiyar matasa mai fafatukar raya yankin ta da dukufa ga fafatukar bayar da gudunmawa don ceto yankunan arewa da matsalolin suka da baibaice ko waɗanda ke kusa da afkawa matsalolin inda take samun tallafi daga asusun bayar da tallafi na duniya na gsap da ke kasar switzerland sunana adamu muhammad kuma ni ne deputy executive director na kungiyar north east youth initiative for development wato a nigeria muna da sakaci community muna da sakaci gwamnati ma ta wani bangaren suna da sakaci kamar abubuwan da yake faruwa a north east ya kamata ya tunzirar da gwamnati da kuma mutane da kuma traditional leader da kuma malaman na addini na wasu yankin domin mai domin su ga sun dakale faruwan abin da ya faru a wani shiyan a nasu shiyan sai ga mutane sun sake ki babu wani abin da suke na ganin cewa an magance matsalolin da ake ciki to shine muka zo da wannan project din domin mu tunzurar da community mu tunzurar da malamai mu tunzurar da gwamnati domin su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da yake faruwa a north east bai ba samu uh, abin nan shi a nan yankin ba shirin ya kunshi yin amfani da matasa maza da mata da sarakuna da malaman addini domin gina ɗabi'ar zaman lafiya cikin zukatan al'umma wanda kuma suke ganin tunani ne mai kyau suna muhammad bashir daudu turakin wurno ina wakiltar sarkin su da na wurno tsari na kwarai insha allah watan mu dai wanda an ka tsaro shi allah ya sa a ci gaba da shi haka kuma a sa a yi nasara mata sun ce su ne sahun gaba wajen samar da kowane irin ci gaba don haka suna da gudunmuwa da za su bayar a cikin wannan shirin a cewar wata mai fafatukar ta rayuka mata aisha abdullahi yau ko a kididdiga da abin na duniya da aka ce idan mace tana da ilimi tana da aikin yi tana da abin sana'a yi za ka ga cewa al'umma ta amfana to wannan project din ya zo daidai da cewa da mata da matasa suke tafiya da kuma da ma tafiya suke hannu da hannu uwa ta gari ita take haifar da al'umma ta gari jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na daga a cikin jihohin da shirin ke gudana tare da haɗin gwiwar cibiyar ba da tallafi ta alyatim charity wanda aka shata zai gudana tsawon shekaru uku da koyaya matasan jihar suka ji da wannan shirin suna na musa sambu yanayin da muke ciki yanzu matasa sosai sosai an bar mu baya ga zamantakewar mutane ko matasa sun ɗauko su ɗabi'u da ba daidai ba to insha allahu ga ƙungiyoyin da ga organization din za su jawo mana hankali mayar mana hankali ga cewa mu bi alƙibla daidai suna na nura aminu ko abu ne na kwarai ko ba na kwarai ba za ka ga matasa sun yawa to ire-ire wa'annan program za su ɗauke matasan hankali ya zama ba su ma da time in daya wani wani abu na shirme ko wani abu. Matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta addabi kowa a Najeriya. Abin da sa jama'a ke maraba da duk wani yunkuri da ke da zumar kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da aiko mana wannan rahoton. To a shirinmu na hantsi za a ji wasu rahotanni ciki har da fargabar yiwuwar sake fuskantar karancin mai a Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin manuniya. Manuniya. tsananin tsana da matsatsin matsalan lamba shugabannin Fulani a Najeriya sun ce babu wani wanda zai iya amfani da kuɗi a ranar zaɓe ya ce wai zai ba su toshiyar baki. Maganan halin da muka shiga na ɓata suna da halin kakani kan yi yaya za mu yi mu fito daga cikin wannan kange ne abin da yake gaban mu. Amma bahila ce ba kai mara yangan kuɗi dai shi ba mu tsayaci ne. Game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa ya shimfiɗe gaban 'yan majalisa kuwa wasu hukumomin tare Najeriya ne suka fara neman ɗauki. Abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zaɓe kaɗan. To tana neman mun kare zan tabbatar da wannan Mutane 'yan Najeriya suna ta ganin lahin mutanen nan. Mu ma kan muna ganin lahin su amma gaskiya kwamiti bai ji daɗi ba game da 'yan kuɗaɗen da aka basu waɗanda ba su kai cikin cokali ba. Sai dai kuma duk da haka an ji kwamitin kula da harkokin kasashen waje na masu tare Najeriya na takawa ma'aikatar harkokin kasashen wajen burki. Majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka. Su kuwa mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya suke cewa yunkurin hukumar kula da rabon arziki ta ƙasa na ƙara wasu masu mukaman siyasa kuɗi wani aiki ne ga ɗiɗɗiki. Akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zaɓe yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai albashinsu ya musu kaɗan. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo maka har ɗaki. Shiri na casa'in da cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin nuna wa duniya yadda za a yi wa demokradiyyar da ta damalmale tsarki. Me yiwa neman tsarkin kuma amma na tsarkake Fulani daga damuwar da ke dama musu ruwa a Najeriya ta sa shugabannin suka fara maganar cewa a gaskiya wannan karan babu wanda zai zo neman ƙur'as ya ce a zauna a yi ciniki. Sabon shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Makban Alhaji Baba Usman Garjarma ne jaddada wa duniya cewa a wannan karan Fulanin Najeriya za su baiwa kowa mamaki. Mu ba kungiyar siyasa bane amma dai ya zama dole mu tinkare. 'yan takara na dukkan jami'u gabaki ɗayansu mu je shin meye manufofinsu a kan harkan bahilace a najeriya meye manufofinsu a kan wajen tallafawa fulani wanda suka yi asarar dukiyoyinsu meye manufofinsu a kan wajen ilmantar da bafulace makiyayi a fadin tarayyar najeriya to kuɗi na tasiri a zaɓukan najeriya ba ka ganin kasancewar jama'an ku da dama suna cikin ƙangin mawuyacin hali na matsin rayuwa hakan zai iya tasiri a matsayin mu na mai hankali ba maganan kuɗi ba bane mu yanzu a gaban mu baka yi yanga da maganan kuɗi dan babu bahilacen da ba mai arziki bane don haka maganan halin da muka shiga na ɓata suna da halin kan yi da dattawan mu da matasan mu suka shiga yaya za mu yi mu fito daga cikin wannan kange shine abin da yake gaban mu amma bahilace baka yi yanga kuɗi dai shi ba matsayaci bane da lamu dai maganar kasafin kuɗin shekarar baɗin da muke shirin shiga zai sa 'yan majalisar tare Najeriya cikin aiki ga ɗiɗɗiki domin kuwa mafi akasarin hukumomin tare Najeriya sun fara kokawa da kuɗin da aka saka musu a matsayin kasafin da aka ji shugaban kwamitin kuma zaɓe a masar tare Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya na gaya wa duniya cewa kuɗin da aka bai hukumar zaɓe ma a gaskiya ba shi da auki. Ka san yadda ake tambaya kuɗin zaɓe. Direct suka rubuta suna kai shugaban ƙasa, shugaban ƙasa zai ba da approval a ba da wannan kuɗaɗen. Amma duk da haka abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zaɓe kaɗan. ko tana neman ƙari zan tabbatar da wannan zaɓe. So da haka wannan kwamiti ta ah, sanata Barau Jibrin za su duba su gani cin abin da ake ce mai za su iya ƙara farawa a ita hukumar zabe kuma abin da aka samu daga wurin president hada ga baki daya ta da yadda za a samu a zabe cikin sauki da kuma cikin nasara so da kan Allah da gwamnati a shirye take daga cewa ta yi zabe a ko'ina fata na ga jama'a shine a daure dai a fito a zabe don shi wannan zabe zabe ne wanda yake da wahala a yi magudi zabe ne wanda yake sai ka fito jama'a sun fito sun zabe ka me yasa an ka dauki duk wannan mataki da muka na gyara dokar zaben Najeriya da a gano cewa al'umma suna zabar wanda suke so shi ma dai shugaban kwamitin tsaro da tattara bayanan sirri na na masar tare Nigeria sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya tabbatar da duniya cewa idan dai ba karawa hukumomin da ke tattara bayanan sirri kuɗi ba to lalle harkar tsaro a shekarar da muke shirin shiga za ta iya jin jiki. Eh, idan ka diba ka ga 'yan kuɗaɗen da aka basu za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar. Mutane 'yan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan. Mu ma kan muna ganin lahin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke waruwa za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari ka yaba musu sosai so gaskiya kwamiti bai ji daɗi ba game da yan kuɗaɗen da aka basu waɗanda ba su kai cikin cokali ba abu ma za ka yi mamaki in ka diba in dai bancin national intelligence agency da dss da ofishin national security advisor dukkan su ba ma wanda aka sakan ma kuɗin shi na al'amuran yau da kullum gaba ɗaya tun august ya za haka kuɗin operations fa na security to saboda haka ma mu 'yan kwamiti muka yanke shawarar cewa lalle lalle cikin dan karin nan da majalisa kai za mu eh, lallabi mu cewa ya kamata in ana son mutane ga su magance ta'addanci da kuma abubuwan da ke gudana to lalle a ba su kuɗi waɗanda za su iya yin aikin da ya kamata su wa 'yan Najeriya. Game da fatattakar kasafin kuɗin ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje kuwa shugaban kwamitin na masokilan tare Najeriya Honorable Wakil Yusuf Buba Yakubu ne ya tabbatar da duniya cewa ma'aikatar harkokin kasashen wajen ce ta taka wasu dokoki. Abin da yake faruwa shine misali in gidan uh, da wato ambasada a waje ya lalace kuma za ka samu suna da kuɗi a cikin asusunsu. amma ba za a ba su dama su yi amfani da wa'annan kudade ba bisa ga wasu dalilai shi yasa majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry na harkokin kasashen waje ta kita yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka na biyu kuma domin ba sa ba su dama su yi amfani da wayannan kuɗaɗe za ka samu kuɗaɗe na shekara biyar har bakwai a cikin asusun wayannan ofisoshin jakandanci wanda ba a taɓa ba kuma ga gidaje sun lalace aka samu mota ambasada yana tafiya wani lokaci zai lalace ga tutar najeriya da lamu dai yunkurin hukumar kula da tattarawa da kuma rabon arzikin kasa na ganin ta kara wasu masu rike da mukamin siyasa kuɗi ya baiwa wasu 'yan kasa mamaki har ma ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo honorable nasir garba dante na tabbatarwa da manuniya cewa wannan yunkuri ya yi kama da mafarki kwana-kwanan nan ake magana cewar akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zaɓe ba fa jita jita ba wannan magana ta fito daga bakin shugaban hukumar da take da haƙin ta duba cin hanci da rashawa a ƙasar nan yanzu waɗannan mutanen su ne za ka zo ka gaya mana maganar wai za a musu fensho wai albashinsu ya musu kaɗan. to amma su maganar da ita hukumar rabon arzikin ƙasa ke shi ne cewa za ce wannan ne saboda zai kau da hankalinsu ga wancan zargi na cin hanci da rashawa da kake magana. ita ce maganar nake cewa idan ana so a yi wani abu sai a ƙi la'akari da gaskiyar abin da ke ƙasa waɗanda aka ce za a yi wa mafi yawanci sun riga sun ɗauki pension ɗinsu sun riga sun ɗauki gratitude ɗinsu sun riga sun ɗauki severance allowance ɗinsu sun riga sun ɗauki duk wani allowance da kike gani iya ɗaukar ransu. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kansu suke ƙara wa kwanaki domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 199 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yi sallama daga kan madafin mulki kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai shamsiya ibrahim hamza daga babban birnin a abuja da kuma mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da mahmud amma manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri babu wani shamaki sai ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kono mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya Allah a gaishe da Isa Lawal ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Allah wabarakatuhu ni ne nako ustaz Muhammad Khalil Malam dan yaro al-Aqdasi yau ma muna ɗauki da wannan tsaraba ubangiji Allah ya sa abin zai amfane mu ne duniya da lafiya shi dai zama addinin musulunci zamantakewa da ya kore mu da shi kullum sauki yake so yau kasashe wannan namu rayuwa tana da tsada kuma kullum kana tsada take saboda wasu saboda ce daban da yan kasuwan mu suka sa a ransu saboda wani abin bai kara tsada ba ma can inda suke koko su amma saboda wani ne sai ka gani duk baleza za ka bar wannan kasashen namu yan lokaci kaɗan da za ka dawowa duk abin da ka san yanda ka bar shi a daga shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasiru wala tu'siru ku sauƙaƙa kada ku tsananta cikin komai musulmi ana sai zamanto mai sauƙaƙawa ne a tausaya ma juna saboda haka shi kasuwa lallai gaskiya ce kuma Allah da kanshi yake cewa a halalla albai'a wa harrama riba Allah ya halatta mu kasuwanci amma ya haramta mana abin da yake riba ne ita Allah ba ya son ta haka kuma kasamar riba ba ta da kyau a cikin kasuwa yau dan uwa musulmi abin da muke gani yana faruwa ya kamata mu sake nazari mu sake duba mu gani abin da zai gyara mu gaba daya ita kasuwa ce inda take albarka ake so ba wani waziba ba wanda ta wuce hankali saboda duk abin da ka tsamba ma musulmi ba zaman to kasar shi kake rayuwa to ka samu ba ba za ka samu ba za ka samu amma abin nan ba ka gana albarkashi ka tara amma ba ka gana albarkashi saboda ba za ka ci shi ba yadda kake so zai ka maka tashi hankali a rayuwa a lafiyarka haka a zamantakewa cikin iyalinka haka a gidanka gaba daya a unguwa a gari a cikin kasa da haka yan uwa musulmi mutum da ya sara muna dogon bakin gatari shi ne ma gaskiya ne yadda nake Allah ya farza mana mu yi sallah biyar a musulmi haka ne kuma ya aza mana wajibi ne kowa ya nema abincin shi ta hanyar halal daidai yadda bisa gare shi Allah yake cewa a halallahu bai'a wa harrama riba yawa musulmi a sauƙaƙa a yi tunani a sauƙaƙa rayuwa tana tsada tana kara tsada kullum talaka hannun shi ƙasa kai hannun shi a gaba yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abinda muke taimaka mu yan uwanmu mu taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama yayin da ake samun wasu nau'ukan kwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, ko da yake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya ba da rahoto shine na Ana Balera mai shekaru 24 wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa ko da sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron iran ɗin suka cafke santiago sanchez mai shekaru 41 a birnin da ake kira sakes bayan da ya halarci jana'izar mahasi amini wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da karfe takwas na safiri yau. Yanzu a madadin Mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Carl Sterling. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.